This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. Kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya. a yanar intanet ma kuna iya jin mu a duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma hausa.com jama'a masu haron mu salamu alaikum sahabu imam ali ne da ladan ibrahim a yawa daga nan birnin washington dc da kuma sauran abokan aiki muke fatan kun lafiya Ba labaran duniya muna da rahotanni biyu ɗaya daga Najeriya guda kuma addu'o'i na musamman na shirye-shiryen jana'izar jakadan Najeriya marigayi Ade Adefuwe. Amma da farko ga labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. har yanzu 'yan kungiyar boko haram na ci gaba da kashe ɗaruruwan mutane a arewa maso gabashin najeriya sai dai kuma masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce abu ne mawuyaci yau a ce ga inda waɗannan 'yan ta'addan suke domin ko yanzu ba su da wani tunga da suke da sansani domin ko ko a cikin satin nan sai da sojojin najeriya suka ce sun kwato garin gambarun gala wanda gari ne da ke da iyaka da ƙasar kamaru kuma mai matukar muhimmanci ga kungiyar ta boko haram sai da abinda bai fito fili ba shine a wani mataki na 'yan kungiyar boko haram suka yi hasaran wannan gari shi dai garin gambarun gala a yana a wani lokaci can baya yana hannun 'yan kungiyar boko haram kafin sojojin na najeriya su karbe shi biyo bayan wani kukan kura da sojojin na najeriya da haɗin gwiwar sojojin taron dangi suka yi suka karbe garin mai magana da yawon rundunar sojojin najeriya rabi abubakar ya ce a halin yanzu kungiyar ta boko haram ba ta da kowane gari da ke hannunta ya ce karɓo gambarun gawala ya nuna hakan a sarari to sai dai kuma gwamnonin jihar borno da yobe da ke jihohin na arewa maso gabashin najeriya sun ce har yanzu akwai wasu kananan hukumomi biyar na jihohin nasu da ke karkashin 'yan boko haram ɗin kuma har yanzu suna kai wa kauyuka samame suna kashe mutane har yanzu akan boko haram ɗin rundunar sojojin najeriya runduna ta bakwai da ke maiduguri ta koka ta kona kayan abinci mai ɗimbin yawa da ta kwace daga hannun 'yan boko haram mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na rundunar kanatukur tukur gusau shine ya bayyana haka a lokacin da rundunar ta ɗauki wannan mataki yau juma'a cikinsu akwai kifi busasshen kifi kamar katon kusan dubu biyu sannan kuma da nama wanda suka suka gasa gas, ba, eh, suka busa busasshen nama wanda abin mamaki ne a ce naman shanu an busar da shi kaga kenan akwai alamar tambaya so mun samu nan abubuwa daga hannun 'yan boko haram shine muka kona su saboda mun fahimci cewa suna amfani da waɗannan kayayyaki suna zuwa suna sai da su a kasuwanni a farashi kalilan suna amfani da wannan kuɗin domin su ci gaba da abubuwansu na ta'addanci an ku kama wannan kifin ne garuruwa da dama a jihar borno to kamar za a yi kiyasin kudaden su za su kai nawa eh to gaskiya ban san kudin kifi ba amma dai na gaya muku akwai katon dubu biyu na kifi sannan kuma akwai shanu waɗanda an yanka su an busar da naman su wanda su kuma za su kai kusan kaman 20 haka. kamar akwai mutanen da kuka kama ta tare eh, akwai mutanen da mun kama su muna nan muna bincike kuma sun ba mu bayanai waɗanda muke amfani da su eh to ba zan iya gaya maka nan ba su ba gaskiya because an kakkama su wurare daban-daban amma dai akwai mutanen da muke mota ɗaya ta su ce labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da 'yan gudun hijira suka shiga a zaman wani yanayi mai tsananin muni sannan ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai da ta amshe aikin gudanar da cibiyoyin rajistan 'yan gudun hijira da aka kafa mai magana da yawon hukumar melissa fleming ta faɗa yau juma'a cewa wannan matsala ce ta haifar da ta biyoyi daban-daban wajen samar da manufofin gwamnatoci daban-daban na kungiyar tarayyar turan ta ce samar da waɗannan cibiyoyin ƙarƙashin kulawar majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira yana da matuƙar muhimmanci kwarai da gaske dama yau dinnan ne kwamishinan kula da 'yan gudun hijira antonio guterres ya ce wannan halin da 'yan gudun hijira suka shiga ya zama wata babban damuwa ga ƙungiyar tarayyar turai wanda idan aka samu rarrabuwan kawuna tsakaninsu to wannan zai haifar zai haifar da amfani ne ga 'yan fasa kwabri da kuma masu fataucin mutane alkalin wata kotu a jihar kentucky a nan amurka ya umarci a ɗore wata akawun kotu da ta bin umarnin kotu na baiwa masu auren jinsi guda takardar shaidan aurensu da kowa ta amince a basu kim davis a kauce da ta gudanar da take gundumar rowan ta ki bin umarnin babban kotu na sa hannu domin ba da takardar izinin auren jinsi guda abinda ya ce wannan ya saba wa addininta davis wadda take nuna alamun damuwa cikin kotu ta bayyana wa alkali cewa wannan ya matukar saba wa dokar allah da yake da nasaba da aikinta ta ce abu ne mai wuya ta rarrabe abin da yake cikin zuciyarta da rayuwarta shine alkali david bonin ya ce baya da zaɓi illa kawai ya zartar da hukuncin ɗauri a kanta domin ba ta zaɓin tara ba zai canza komai ba a zuciyarta ya ce imaninta a zuciyarta yake wanda kuma bai zame hujjan kariya gare ta ba domin ko ta rantsuwa za ta yi aiki daidai da yadda dokar ƙasa ta tanada. Labaran duniya ke a gama ji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan Washington DC. Madalla Rundunar sojojin Najeriya ta sake mai da sojoji sama da dubu uku bakin aiki bayan da aka sallame su kan dalilai daban-daban da suka jibanci yaƙi da 'yan bindiga. Kakakin rundunar karasani kuka sheka Usman ya yi bayani kan wannan mataki. Wato, kasan ko kwanaki kafin wannan kwamitin bincike ya fara zama, hmm. mun ba da dalili na kafa shi kan shi kwamitin saboda akwai hukunce-hukunce da aka yanke. akwai kuma wasu shari'o'i da dama da suka jibanci soja wanda aka kawo koke-koke da korahe-korahe da kuma dai koke na jama'a gari aka ga ya kamata a bincika a yi nazarin waɗannan shari'o'i da aka kafa kwamitin kuma ya ba da shawara cikin mutum dubu biyar ko kuma shari'o'i dubu biyar dubu uku da talatin da biyu aka ga ya kamata a yafe masu kuma su koma bakin aiki kuma su kansu waɗanda abin ya shafa waɗanda galibinsu ma kamar sun gudu wasu kuma sun yi laifi sun nuna cewar sun yi nadama kuma yanzu suna so su ci gaba da aikin soja musamman ma wannan yaƙi da muke da ta'addanci suna so su ba da gudunmuwa kuma sai da kamar yadda yake da To, um, kanal SK Usman duk da kuna kai farmaki ina mutanen nan suke buya ne suke samun lokaci su kai hare-hare kan waɗannan ƙauyuka ina kuke tsammani suke? No, ai abin da nake so ka gane wato mutanen da suka shekara kusan shida suna fanna kuma an ci galaba su musamman ma kuma sansanin da suke ba ka rasa ɗabi'u akan sami barbaki waɗanda dama 'yan asalin waɗannan wuraren ne sun fi jami'an tsaro sani. ka san an ce da ɗan gari kati gari to duk waɗannan abubuwan ne ake samu kuma daidai gwargwadon hali inda aka sami labari ana maganin uh, matsalolin. Ina so in amfani da wannan dama eh. da Allah in da shaida ma jama'a cewar da Allah su yi haƙuri muna bakin ƙoƙarinmu mu tabbatar da cewar an kare lafiyarsu da rayuwarsu. Amma kuma muna har yanzu muna su da su rika ba mu bayanai na sirri waɗanda za su taimaka yadda za a ci gaba da kula da wannan aiki ko kuma kare lahiyarsu da rayuwarsu da dukiyarsu gaba Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. jiya alhamis ne aka yi addu'o'i na musamman ofishin jakadancin najeriya na bankwana ga marigayi jakadan najeriya a nan amurka farfesa adebowale adefuwe wadda Allah ya rasuwa makon jiya Mahmud Lalo ya halarci taron da kusan illahirin jakadun kasashen waje da ke nan birnin Washington da ko wakilansu suka halarta irin waƙoƙin da aka yi rerawa kenan a taron addu'o'i na musamman da aka shirya a ofishin jakadancin Najeriya da ke birnin Washington DC a Amurka a daren jiya domin yin bankwana da karrama jakadan Najeriya Amurkan Farfesa Adebowale Adefoye. wanda ya rasu a ranar 27 ga watan agustan wannan shekara yawa daga cikin mahalarta wannan taro waɗanda aksarinsu ke sanye da baƙaƙen kaya sun zub da hawaye yayin da ake gabatar da jawabai masu sosarai waɗanda suka ta'allaka akan irin halayen marigayi a defoye da kuma irin gudunmawar da ya bayar a lokacin rayuwarsa tun yana malamin jami'a da farko mai lura da ofishin jakadancin najeriya a yanzu hakim balogun shi ne fara gabatar da nashi takaitaccen jawabin zuciya tana cike da jimami jamin da ya kasance mai zafi kwarai wanda kuma ni kaɗai nake jin shi allah ya riga ya zaɓin sa na ɗaukar ran mai gidanmu shugabanmu malaminmu kuma abokin aikinmu farfesa adefuye a nashi ɓangaren shugaban kungiyar jakadun kasashen nahiyar afirka a birnin washington dc wato jakadan ƙasar saliyo mr bukari stevens ya kwatanta farfesa adefoye a matsayin wanda ya kare muradun najeriya da ma na afirka the late ambassador was endowed with enormous talent marigayi mutum ne mai basira da kuma ilimi kuma ya cancanci matsayin da ya bauta wa ƙasarsa mutum ne kuma da tashi haikan ganin ya kare muradin kasashen afirka baki daya a washington dc mataimaki harkokin wajen amurka mai lura da harkokin nahiyar afirka linda thomas greenfield cewa ta yi ba zan ɓoye muku ba na yi matuƙar baƙin ciki da wannan rashi tun da nake wannan matsayin na ga al'amuran bakin ciki da dama amma wannan shine mafi bakin ciki a wurina miss olubunmi adefoye na ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin ta yi wannan jawabi nata mai sosarai wanda ya sa mutane da dama suka zub da hawaye da ikon allah mun samu ƙwarin gwiwar nuna juriyar wannan rashi yanzu haka ina ji a jikina yana cewa mu kula da mahaifiyarmu Dr. Hassana Halidu ita ce jakadiyar jamhuriyar Nijar a Amurka, ita ma ta halarci wannan taro na addu'o'i. Lalle cikakken ambasada ne da ya sa ƙasar Najeriya kuma ƙasar Afirka a cikin ran shi kuma gaba cikin aiki. Bayan da aka kammala addu'o'in, na zanta da mataimakin shugaban majalisar dattawan Najeriya, Sanata Ike Ekwere Madu, wanda ya wakilci majalisar dattawan. And he made the best of it. ya yi kokari matuka ya nuna kishin ƙasarsa Najeriya kuma duk inda ya samu kansa yana nuna hakan. Farfesa Adebowale Adefoye ya rasu ne yana mai shekaru 68 da haihuwa ya kuma bar matarsa guda da 'ya'ya uku. Mahmud lalu sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC. gaida Mahmud Lalo. Kamin mu buɗe layukan tarho domin jin ra'ayoyinku kamar yadda kuka sani yau rana ce ta kofa buɗe sai a shakata da wannan fefe. amma libawan sarki duna gaba da galare yamma ga kuya ta a garin su umar Tuluku. haba mutan gari ku gwada mai gida su umar Tuluku, ku ce ma umar Tuluku. ya sai juma ya sai yan kaji kuma bido shinkafa da sa ya kaushi sai man shanu bakon nasara nan zai kwana yan kaya sama ya kashe giwa wata giwa tana gudun wata giwa dan zomo na gudu mun bi sai da dafa mun kashe dan zomo sau labuwa laifi barewa dan zomo ina hana maka dambe kana ganin laifi na aina ce ma ke miyagun kaya. Dole na na yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. madalla mai kira daga zamfara bismillah eh, ra'ayi na ni dai ina ba da goyon baya ga gwamnatin Muhammadu Buhari to eh, eh sai dai ina son da Allah ya kula da Fulani to Fulani na na cikin gari ko na daji makiyaya oh makiyaya ko Eh. To to to to sai dai ka To irin sace-sacen dabbobi da ake yi ko na shanu? Eh na shanu ba. To to to to to um ah, baka sai ka manta baka gaya mana sunanka ba. Usman Umar daga To to to Malam Usman to madalla mun gode kwarai da gaske. To madalla sai an jima. To madalla sai an jima madalla mun gode. To Bismillah mai kira na gaba daga Fatakwal ne? Eh Salisu mai dabino daga Fatakwal. To malam Salisu bismillah. Oh, to ni na zan yi kira ne ga malam Nasiru El Rufai. To. kan ainihin rushe-rushen da yake taimaka jama'a bayan Allah talaka. Eh. Ni na ga talakan nan dai su suka jajirce suka zaɓe shi. Eh. To bai kamata bai kamata ya fara ta kansu su talakan nan ba ya kamata ya kyautata musu cikin a yi ayyuka a gani a ƙasa. ɗo. Sannan sun abin da za a rushe rushe ne kuma su talaka ne ba zai zo ga fili kawai kama gini ba ba tare da ga wanda ya sayar mashi ba. Duk dai wanda kaga ya yi gini akwai wanda ya sayar mashi ya kamata ya bincika kasuwa ya suka sayar mai da suka sayar musu da wuraren nan. Sai a kama sai a sai a. To madalla mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi kwanta gora. Salamu alaikum. Wa alaika salam. Ibrahim ne Abubakar dai kwanta gora. To Malam Ibrahim. Na'am. Me ke ni korafi na ga ga gwamnatin Janar Muhammadu Buhari. Eh. Don Allah da taimaka mu hillanin jihar Zamfara. To. Kaga akwai sata sacen shanu da ake yi. Eh. Na biyu sannan akwai kashin fulani da ake yi na 'yan sa kai. Hmm. ba wallahi akwai gida akwai gidajen da an aka zuwa a kakkace fulani a ce wai barayi ne kuma alhali sun shekara sama da shekara arba'in tare da su to ba kwanan nan baka ji labarin wani wani ɗaya daga cikin gagararrun barayin shanu da aka kama zai tafi haji a sakkwato ba wallahi ban jiya ba. A an ka ai akwai wani babba daga cikin masu barayin shanu wanda ya kashe babban jami'in soja a wani daji nan a jihar Zamfara an kama shi ai. to to Allah ya taimaka don Allah don Allah don Allah a taimaka mu hillanin da yan sakai ka kashi ba gaira ba ni jihar Zamfara don Allah to to madalla mun gode kwarai da gaske mai kira na gaba bismillah assalamu alaikum wa alaikum salam ana magana da Mamir Kadir Yusuf Iyade na'am daga bautin Najeriya na'am na yi murna da samun kuɗi to mu ma mun yi murna da ka same mu na jima ina neman nan ba nan ban samu ba ni ne kawai ra'ayi a ah, to barka barka madalla na gode to madalla mun gode kwarai da gaske ah, a tashi lafiya ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc kuma kamar yadda ka sani yau rana ce ta kofa bude kuna da dama ku kira ku bayyana mana ko da mai ke ci muku tuwa kwarya wadda ya kai a faɗe shi jama'ar duniya su sani Ah, agogonmu nan kusan karfe biyar saura minti goma sha biyu wato goma saura to mai kira na gaba ga mai kira daga malumfashi bismillah yawwa ina muku fata alheri ma da lamu ma haka kuma ina yaba gwamnatin jihar a gwamnatin kasar najeriya jihar ah, janar buhari allah ya kara jagoranci akan abin da yake yi na'am mun samu ci gaba daban-daban kamar wutar lantarki tsaro ta hanyar fetur kuma shine ran kasa dama kuma mun samu ta sauki insha Allah. Na'am. Eh, ina muku fatan alheri Allah ya ja zamanin wannan gwamnati mu ko kuma gidan rediyon Amerika Allah ya ja zamanin Allah ya kara muku kwarin gwiwa. To to madalla mun mun gode mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi Sokoto. Assalamu alaikum, barka da aiki. Barka kadai. sunana kasim aliyu Asada, kaduna kasan asara jihar sokoto cibiyar daular usmaniya na'am yau da yake ranar juma'a ce babban rana eh. yau zan yi nawa ra'ayi na taya murna ga shugaban kasanmu na najeriya muhammadu buhari eh. dangane da kwanaki da ya cika matsayin shugaban kasa hmm. to ina taya shi murna da tsokacin gwamnoninmu na najeriya hmm. sannan ina ƙara kira da mu na jihar sokoto shi ma kansa da ya zan dukansu sun cika kwana ɗari da wannan karagar mulki eh. ta ina kira gare shi da ya zan wannan shugabannin amfani da aka rushe to ina kira ga hukumar zaɓe ta jihar sokoto ta tabbatar da ta yi zaɓe ingantacce ba ɗauke ɗaura ba da kuma sakatan wata da aka hiswa muhammad bashir ina taya shi murna da ta yi Allah shi kaya taimakon jama'a Muhammadu Buhari a kan shugabanci da ke yi mutum mai talaka ne na adalci da ke muke kasan mu Najeriya shi ba mu zama yanzu kasan mu Najeriya a ashirin duniyar musulmi ba baki daya. Na gode mai magana mu Aliyu Asada, Kaduna matasan Sada a jihar Sokoto, Cibiyar Dola Usmaniya. na gode to madalla mu mun gode kwarai da gaske malam kasimu kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc agogo muna cewa biyar saura minti goma wato goma saura minti goma agogon najeriya nijar da kamaru da chadi karfe tara saura minti goma agogon ghana yau rana ce ta kofa bude muna dako ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da al'amura da suke wakana inda kuke da kuke bukata ko kuma sha'awar ku gaya wa duniya kamar yadda kuka sani galibin gwamnatoci a najeriya musamman sun cika to, to ga mai kira daga potoskum kuma watakila shine kira mu na karshe mai kira daga potoskum bismillah eh, ni ra'ayina game da game da ba buhari ta karanta eh, ba kwana ɗari ya yi eh. da wasu yan pdc suke ta wasu wani kurare da sauransu duk ba shi ba ne a bar shi tukunna ya ci gaba da yin mulki inda yanzu da ya fara muga a ga kamun musu da yin To, mun gode kwarai da gaske gare ku duka da kuka samu zarafi kuka kira. an sha Allahu daga ranar talata rana ce kuma da za ku ci gaba da kira ku bayyana mana ra'ayinku dangane da maudu'i da muka bayyana muku mun gode kwarai da gaske. To madalla kafin mu je ga shirinmu na gaba ga wannan sako. ilimin yara har dai ɗiya mace da kukan kan abin mu baya cikin da ilimi na ɗiya mace da amfanin shi zuwa gare mu ko mu uwaye da abin da ya amfana ma ɗiya ko a ta saboda ba za a mu baya ba don muna da rana ko a wurin mu yaro ya je makaranta ya dawo abinda uwa bata sani bikin ba ta kara ma diya ba ta dai san ta azatire kawai ta tahi da tallata amma ta je a shekara uku ko shekara daya an sa ta nursery ke kin fita wurin aiki kin da kina da dan time zaki basuwa ga yarinya ta karu wani abu sannan ba a ci wai uwa shikenan daga iyakar ta firamare ta kare ba ana iya bata jihar college ba lalai iyaka a ce ta firamare aure ɗaya za a yi mata a'a malama halima ibrahim wakiliya a kwamitin harkar ilimi a jihar kebbi kenan a saurari shirin na gari na kowa ranar kowace lahadi a cikin shirin hantsi domin samun ƙarin bayani a kasance da sashin hausa na muryar amurka duniya a tafin hannunku ga shirinmu na gaba wasanni a takaice. zan fara da wasan tennis christina mladenovic yar faransa za ta yi wasa na farko a rayuwarta wasa na takwas na kusa da karshe na us open bayan ta bama yar kasar rasha kashi wato dana kasatkina da ce 6 da 2 6 da 3 a wasan tsawon awa 1 da minti hudu a wasan da za ta yi a gaba za ta kara ne da 'yan ƙasan ukraine elina svitolina ko kuma da 'yan ƙasar rashan elena makarova a wasan kondo wato basket bayan ta yi ta nuna gazawarta kungiyar faransa na wasan basket tana tsaye daren kan cimma burinta a gasan ero basket na 2015 da za a fara a gobe asabar in ji mai koyar da 'yan wasan vincent colette a kwallo kafa arjen robin da ya ji rauni ba zai samu wasa ba har tsawon makonni hudu saboda haka bayan minit ta bayyana lazunan cewa shi robin ba zai buga kwallo ba a wasan farko da za a yi na champions league a ranar lahadi nan ne za a kammala wasan liga na ɗaya na ƙasar kamaru wasan na 34 da zai ba da daman fidda goni tsakanin cotton sport mai digo 61 union duwala mai digo 60 new star da kuma botafogo masu digo 57 kowannensu shaidan jalakwan na limbe da toner na yaunde za su sauka liga na biyu a ranar lahadin din new star za ta kara ne da union duwala kuma Kotun Sport za ta kara da Botafogo a birnin Garwa lallai akwai aiki Mamadu Danda sashen wasu na murya Amurka jamhuriyar Kamaru yanzu kuma sai shirin a Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka a ci gaba da nuna kudurin Amurka na taimakawa ƙasashen Afirka yaƙi da ta'addanci an sa tukuicin kuɗi na miliyoyin dalolin Amurka a kan bayanan wasu ƙarin shugabanni uku na ƙungiyar 'yan ta'addan somaliya mai alaƙa da ƙungiyar alƙa'ida harakat shabab almujahidin ko al-shabab a takaici mutanen su ne yasin kilwe da abdulkadir muhammad wanda aka fi sani da ikrima da jafar wanda aka fi sani da amar Ƙungiyar wadda aka zayyana a ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙasashen waje tun shekarar 2008 na riƙe da wurare da dama a yammacin Somaliya da kuma tsakiyar Somaliya. Ƙungiyar tana da alhakin hallaka dubban mutane fararen hula 'yan Somaliya da masu rajin kare hakkin bil'adama da masu aikin ba da taimako na ƙasashen waje da 'yan jarida da fararen hula tare da ma'aikatan wanzar da zaman lafiya na hukumar haɗin kan Afirka waɗanda suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da ci gaban yankin. rikicin ya tilasta wa dubun dubatar jama'a barin gidajensu tun shekarar 2006 ne kungiyar alshabab ta tsunduma cikin tayar da hankalin da ya haɗa da dasa bama-bamai da kai hare-haren kunar bakin wake wanda ya hallaka dubun dubatar jama'a a watan Yuli, shekarar 2010 kungiyar ta shirya da kuma kai harin bam a garin kampala da ke kasar uganda wanda ya hallaka sama da mutane saba'in wanda ya hada da wani ba yasin kilwe ne shugaban kungiyar alshabab a yankin somalia kuma ya yi mu baya a da kungiyar alka'ida a watan fabrairun shekarar 2012 shi kuma abdulkadir mai shekaru 34 an haife shi ne a ƙasar kenya amma iyayensa 'yan somaliya ne ya jagoranci horas da matasa 'yan ƙasar kenya wajen shigar da su ƙungiyar alshabab kuma ya taɓa zama kwamandan dakarun kenya da suke faɗa a somaliya rahotanni sun bayyana cewar yana barin suma mai matsakaicin yawa da gashin baki kuma ba shi da yatsu uku a hannunsa na hagu Jafar kuma ya taɓa zama mataimakin Abdulkadir kuma rahotanni sun bayyana cewa ba shi da ido guda. Idan kana da bayani a game da kowanne a cikin waɗannan mutane, ka tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka da ke kusa da yankinku ko ka miƙa bayananka ta hanyar yanar gizo ta adireshi kamar haka www.rewardforjustice.net ko ka aika da saƙonni ta hanyar imel mai adireshi kamar haka info at rewardforjustice.net. Wannan shine sharhin murya Amurka da bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. Wanda kuma ya kawo mu ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. To har yanzu kungiyar Boko Haram na ci gaba da kashe ɗaruruwan mutane a arewa maso gabashin Najeriya. Sai dai kuma masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce abu ne mawuyaci a ce yau ga inda waɗannan 'yan ta'addan suke. Domin ko yanzu ba su da wani tunga da suke da sansani. domin koko a cikin satin da ta shige sai da sojojin najeriya suka ce sun kwato garin gambarun gala wanda gari ne da ke da iyaka da kasar kamaru kuma mai matukar muhimmanci ga kungiyar ta boko haram sai dai abin da bai fito fili ba shine a wani mataki ne yan kungiyar boko haram suka saran wannan gari na gambarun gala shi dai gambarun gala a wani lokaci can baya yana hannun yan kungiyar boko haram kafin sojojin najeriya su karbe shi biyo bayan wani kukan kura da sojojin najeriya suka yi da haɗin gwiwar sojojin taron dangi. hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana halin da 'yan gudun hijira suka shiga a zaman wani yanayi mai tsananin muni sannan ta yi kira ga kungiyar tarayyar turai da ta amshe aikin gudanar da cibiyoyin rajistan 'yan gudun hijiran da aka kafa to da a gaishe ka da haka kuma masu aro Allah ya kawo karshen shirin namu a dare nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri ciki har da shirin a bari ya huce na ibrahim alfa ahmed kamin nan a madadin ladan ibrahim a yawa wadda muka gabatar da shirin tare da kuma julie leather gresham wacce ta kula dakin gabatar da shirye mu da ma injiniya da ya rika mata anan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu kwana lafiya thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.